an dai share watanni ukun farko na shekarar cikin rudani ga tarayyar najeriya da baka hajjar man fetur ta kai tabarau yanzu haka kuma ke neman mafita ido a rufe to sai dai kuma an shiga na hudun a cikin bakin labari a bangaren hukumar lamuni ta imf da ta ce ta yi baki tana kuma kara nuna alamar lalacewa ga batun tattalin arzikin tarayyar najeriya a bana wani rahoton imf din dai ya ce karar tattalin arzikin kasa zai ragu daga kaso uku da digo biyu da hukumar ta hasashe can baya zuwa kaso biyu da digo uku sakamakon kara lalacewar lamura a banan ko bayan rashin ta tabbaci na farashin man fetur da ke nan mai da ƙasar yan rabba na kola ta mu dai ana kuma kallon wasu a cikin jerin manufofi na sabuwar gwamnatin da zama ummul abbas lalacewar lamura a faɗa imf din da ta ce ana buƙatar sauyi a cikin gaggawa rushewar harkoki na kasuwanci sakamakon rashin samun isassun kuɗaɗen ciniki na ƙasashe na waje game da raguwar farashin man fetur din da ya fadda da rage kuɗin batarwa ɗaukacin matakai na gwamnati da kuma damuwar tsaro ne dai suka haɗu suka yi illa ga tattalin arzikin tarayyar najeriya da ba yake ke zama mafi saurin girma a nahiyar afirka bai ɗaya sabon rahoton dai na nuna irin jan aikin da da ke gaban mahukuntan tarayyar Najeriya da ke da alkawari na sauya rayuwa ta 'yan ƙasa amma kuma ke daɗa fuskantar matsalolin rashin kuɗi da hali na rashin tabbas. Ko bayan rikicin makamashi da mummunan karanci na wuta dai tattalin arzikin tarayyar Najeriya na kuma fuskantar jan gindi ga fara aiwatar da sabon kasafin kuɗi da ake fata zai zama waɗan ba talagira ɗin babu ta mamaye ko ina cikin ƙasar a halin yanzu. Abubuwan kuma da a cewar Malam Shau Aliyu da ke zama masan tattalin arzikin ƙasa suke tasiri wajen barazana ga tattalin arzikin tarayyar Najeriya. Na ɗaya ba cikakken aikin yi, na biyu akwai wahalhalu a cikin tattalin arzikin kasan musamman na wutar lantarki akwai wahalhalu da ya shafi mu'amalan yau da kullum wanda matsalan man fetur na cire tallafi ya kawo da kuma babban matsalan da ya fi kowane girma a tattalin arzikin shine matsalar da aka samu tsakanin bangaren shugaban ƙasa da kuma bangaren majalisa akan kasafin kuɗin ƙasan waɗannan duk suna da tasiri a cikin abubuwan da kowane irin ma alƙaluma za a fitar na kididdiga. Tuni dai shugaban kasar ya ce yana da niyyar karatun ta natsu kafin rattaba hannu a kan kasafin kuɗin ƙasa da wasu ke kallon ɗamar farfaɗowar lamura da makila tasiri wajen kai karshen matsalar da ta faɗi yalo sannan kuma ke halalan manyan cikin kasar a halin yanzu. Abin kuma da ke iya ƙara ɗaukar lokaci da makila sabon rikici a tsakanin bangaren zartawar da ke ganin da sauran sake da kuma 'yan majalisar tarayyar Najeriya da dole ta tilasta kasafin da ba su da wata sha'awa a ciki a karan farko a kusan shekaru goma sha shida na dawa bisa turbar demokuraɗiyya a kasar To sai kuma babban matsala a tunanin dr kola shatima da ke zaman shugaban cibiyar demokuraɗiyya da ci gaban tarayyar najeriya da ke nan abuja na zama rashin alƙiblar tattalin arzikin da ya sa kamar wuya ɗan jari na waje su yi gaggawa suka jari da ake bukata domin sa ginin ababai na more rayuwa mutane suna cewa har yanzu ba su ga wani kibla ne gwamnati nan ta ɗauka a kan tattalin arzikin ƙasar nan ba ba a ga kamar irin su waye ne masu ba da shawara kan tattalin arziki a ƙasar nan ko kuma su waye ne ake suke faɗa a ji da sauransu to wannan rashin Mm, tabbas ita su masu zuba zari abinda kullum suke jin tsoro shine rashin tabbas yau gwamnati ta ce haka a gobe ta ce haka yau ta ce haka ce gobe to kaga wannan rashin tabbas din nan yasa nake ga cewa ita ma hukumar lamani din ta zo ta rage a cikin makon da ya shuɗe ne dai wani taro na masu ruwa da tsaki da talan arzikin tarihin najeriya yanke shawarar saka tsabar kuɗi har naira miliyan dubu ɗari uku da hamsin da nufin agaza kamfanonin da suke nisa wajen rage ma'aikata da ma barazana ta tsaye da ayyukan gaba ɗaya uba da musa dw hausa daga abuja a najeriya